manya-manyan malamai musamman babban khalifa na wannan gari mai albarka bujumin malami wanda alhamdulillah rabbil alamin zan iya cewa wane a gare ni wanda akwai tarihi mai tsawo wanda zuwa nan garin nan ya tada wannan tarihin da yake nuna cewa wannan bawan Allah ne a gurinmu ko uba saboda mahaifina ya yi zaman karatu a wannan gari kuma a gidansu da kuma wannan matashin malami mai himma da ƙoƙari wanda tun daga zuwan mu garkuwa suke ɗawainiya da mu har muka shigo cikin wannan gari mai alal haƙiƙa mun gode sosai da tarba da girmamawa da karramawa da soyayya mu dama yan jos ne kowa ya san shehu ibrahim musa jidu shine ubanmu gaba ɗaya kuma kakanmu kuma alhamdulillahi baya ga jos ɗin ita kanta bakwas ɗin mutanen gwaram wanda suke garin bakwas iyayenmu ne da yayinmu saboda haka mun zo mun tarar da gida ne ba mu da fargaba ko tsoro illa iyaka mun sadar da zumuncin mu na nasaba sannan mun sadar da zumuncin mu na soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda muka taru domin sa girmama shi dole ne ga dukkanin mumini mumini ya zama dole ya zaɓi manzan Allah fiye da komai har fiye da ransa fiye da duk abin da ya mallaka sannan mumini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa ah, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa naziran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila mu muka turo ka ya rasulullahi mai yin shaida mai yin albishir mai yin gargadi mai kira zuwa da mutane kiran mutane zuwa ga Allah da hanyar shiriya da kuma hanya wanda shi ne tafarkin tsira Allah ya ce su yi imani da Allah su girmama manzan Allah su kambama manzan Allah Allah kuma su yi masa tasbihi safiya da maraice kaga Allah ya yi kira zuwa ga a girmama manzan Allah a kambama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yaya za mu girmama manzan Allah yaya za mu kambama shi to za mu duba mu ga yaya Allah shi da kansa yake girmama manzan Allah to in muka duba za mu ga yadda Allah yake girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ne wanda hankali ma ba zai iya fuskan wannan ba domin idan muka duba ayoyin alkur'ani za mu ga suna cike da girmama annabi da kambama annabi da ɗaukaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wani yake ban manzon Allah yake ce ya Mustafa min qabli nash'ati adamin wal kaunu lam tustahdabu iglaqu ayarumu makhluqun sana'aka ba'da ma asna ala akhlaqikal khallaqu ya zababbe tun kafin annabi Adam ya zababbe tun halittu suna babu ba a samar da su ba kai Allah ya yabe ka ya girmama ka to waye zai iya ka daidai da matsayinka bayan ka? Allah da kansa yana girmama ka yana kambama ka to idan muka duba muka ga Allah da kansa na girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah baya ambaton sunansa baya ce ya Muhammad kamar yadda yake ambaton sunan annabawa a Qur'ani tun daga kan annabi Adamu, har kan annabi Isa babu wanda Allah bai kira shi da ya daɗi ba ya adamu sunan tawzawdukal janna ya ibrahimu a'rid an haza. ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya ya yahya khudh kitaba bi kowa. ya musa wastana'tuka li nafsi ya isa a an qulta lin nasi ya dawuda inna ja'alnaka khalifatan amma annabi muhammad Allah bai taba ce masa ya Muhammad ba sai dai Allah ce ya ayyuhan nabi ya ayyuhan rasul ya ayyuhan muddassir ya ayyuhan muzammil Allah yana kiransa da girmamawa a guri hudu ne Allah ya ambaci sunan annabi Muhammadu da suna Muhammad wannan gurin ma kafin a ambaci sunan annabi sai da aka yi kirari wa manzon Allah na girmamawa kaji Allah yana ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kullihi wa shahida sai kaji Allah ya ce Muhammadur Rasulullah ko kuma ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa kataman nabiyyin ko kuma wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin ko ala Muhammadin wa wannan guri hudu a iya nan ne Allah ya kira sunan annabi da suna Muhammad amma duk sauran sai dai Allah ya kira shi da damiri wakilin suna ko Allah Ubangiji ya kira shi da suna na girmamawa wanda za ka ga Allah Ubangiji yana faɗa mana a cikin Alƙur'ani ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi ya ku wanda kuka yi imani kar ku shiga gaban Allah da annabi ku ji tsoron Allah ko ka ji Allah ubangiji yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u ta fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun إن الذين ينادوا لك من وراء الهجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم وإن الذين يبدون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى Allah ya ce kar daga murya a gaban annabi wannan laifi ne wanda Allah ya ce a daga murya ana kiransa wa idza afattum min arafatin fazkurullaha ka zikirkum aba'akum aw ashadda zikra ku kira Allah da ƙarfi amma annabi Muhammadu gashi Allah yana ce in za ku kira shi sai kun rusuna ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum kar ku daga muryoyi ku fauka sautin nabi sama da muryan annabi wala tajharu lahu kar kuna bayyana murya ka jahri ba'dikum li ba'din kamar yadda shashi suke daga murya ma shashi an ta a amalukum sai aikin ku su rushe wa antum la tashkuruna ba ku sani ba kaga daga murya a gaban manzon Allah babban laifi ne wani ayan kuma Allah ya ce La لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم ba, kar ku saka kiran annabi kaga du'a shine kira na magiya da roƙo dan a larabci akwai nida'u akwai du'a'u nida'u shine kira da daka kwala wa mutum kira a matsayinsa na sa'anka ko abokinka ko ƙaninka ko ɗanka shi kuma nida'u shine bafaje ya kira mai gidansa ko ya kira sarkinsa to Allah ya ce ko da kira za ku yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin na du'a'u to ku duba ku tantance la taj'alu du'a ar-rasuli kar ku saka kiran annabi ka du'a'i ba'dikum ba'dan kaman yanda shashi suke kiran shashi ma'ana Allah ubangiji yana koyar da ladabi wajen kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu duba a tarihi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kira sahabbai da niyyar a fita yaki akwai waɗanda suke zuwa su ba da uzuri kamar misali yakin tabuka akwai waɗanda suka zo suka ba da uzurin ƙarya amma Allah Ubangiji bai so manzan Allah ya ce ya yarda su zauna a gida ba Allah ya so a tilasta su fita in ba su fita ba a gane cewa su munafukai ne amma manzan Allah sai ya ba su izini ya ce da sun kawo uzuri shikenan sai ga ayan alqur'ani Allah yana cewa manzan Allah afallahu an kalima azinta lahu Allah ya yafe maka Allah bai tuhumi manzan Allah ya ce me yasa ka musu izini me yasa baka jira umarni na baka musu izini kace su zauna a'a da annabi ya bada izinin izinin san ma daidai ne domin man yudigar rasula faqad ata Allah amma Allah da zai faɗa wa manzan Allah abin da shi ya so ayi, sai Allah ya ce afallahu anka Allah ya yafe maka ba wai laifi kai ba lima azimta lahu me yasa kai musu izini malamai suka ce a nan akwai annabi domin kar wani ya fahimci wai mu'ataba ake yi ma annabi ana tuhuman annabi ne ko ana son ai gori ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka zamu gani da yawa Allah ubangiji bai taɓa rantsuwa da wani halitta mujarradin halittan ba sai dai Allah ya rantsuwa da zatinsa amma sai ga Allah yana rantsuwa da rayuwar manzon Allah duk yadda kaga Allah ya yi rantsuwa to jawabul kasami din idan ka duba za ka ga ana rantsuwa ne akan wani dalili kamar misali da Allah ya ce wal fajri wa layalil ashri wal shaqqi wal watr wal layli idza yasr hal fi zalika qasmun li hijr alam tara wannan rantsuwan ainihin abin da yake so ya nuna yana son ya nuni ne zuwa ga buwayan Allah wanda ya halicci alfijir din wanda ya saka falala masu girma malayalul ashri din wanda ya ba da lada masu nauyi ma ashaqqi wal din amma Allah da ya tashi zai yi rantsuwa sai ya yi rantsuwa da rayuwar manzan Allah shekarun manzan Allah sai ga Allah sai ga Allah ubangiji yana cewa la'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun na rantse da rayuwanka ba wani wanda Allah ya yi rantsuwa da rayuwarsa a duk cikin alkur'ani idan ba annabi Muhammadu ba la'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun har wasu malamai daga cikin al-mufassiruna a cikin akwai Abdullahi ibn Abbas suka ce da Allah ya ce yasin wal qur'anil hakim Allah yana rantsuwa ne da annabi Muhammadu yasin ma'ana ya insan al-insanul kamil ma'ana ana nufin manzon Allah wasu kuma suka ce yasin Allah yana nufin ya sayyidu ya shugaba sai Allah Ubangiji ya shafe wato wato aka canja dalon din nan aka mai da shi nono kamar yadda za ka ga larabawa wani lokacin sukan shafe shafin suna in da su ce ya sahibu sai su ce ya sahi to haka Allah zai ce ma annabi ya sayidu sai ya ce yasin ina rantsuwa da wannan shugaban ko ya kai shugaba in na kalamin mursalin lallai kai din nan kana cikin manzanni sai suka ce in kana son ka tabbatar da cewa wannan yasin din ana nufin annabi Muhammadu ne duba karshe karshen suratul safati ko suratul anbiya ina tsammanin Allah da ya gama sallama ma annabawa salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun a can sai aka ce salamun ala ali yasin aminci ga iyalan yasin ma'ana iyalan annabi muhammadu kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam haka suka ce da Allah ya ce wan najmi iza hawa to an najmu a wajen ana nufin manzan Allah ne har a can da Allah ya ce an najmu saqib in kullu nafsin lama alaiha hafiz to wannan wan najmi din anan ana nufin manzan Allah ne ko ana nufin zuciyan annabi Muhammadu ne annabi ne wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa aka ce annajmu anan ana nufin manzan Allah ne haka suka ce idan ka duba kaga suratul duha da Allah ya ce wattu hawan laili iza saja har zuwa ƙarshe suran jawabul ƙasami ɗinta annabi Muhammadu ne wattu ha na rantse da lokacin ha lokacin da rana ta taso da hantsi kenan wallaili iza saja na rantse da lokacin da dare ya yi duhu menene jawabul ƙasami ɗin ma wadda aka rabbuka wa ma qala Allah bai yi ban kwana da kai ba bai tube ka daga matsayinka ba bai barka ba dalilin saukar da wannan sura ne kwana arba'in wahayi bai zo wa manzon Allah ba har mushrikai suna murna ummu jamila wanda malaman tarihi suke kiranta ummu qabiha matan abu lahab tana murna tana ce wada'a muhammadan rabbuhu ubangijin muhammad ya rabu da shi ya kyale shi wada'a muhammad rabbahu rabbu ubangijinsa yayi ban kwana da shi ya bar zuwa masa yanzu sai gashi Allah yana rarrashin annabi na rantse da lokacin da rana ta fito kana sa tsammanin wahayi zai zo bai zo ba na rantse da lokacin da dare yayi duhu kake gagar bacci kana bautan Allah domin jiran wahayi wallahi Allah bai yi ban kwana da kai ba bai ajiye ka ba bai yi maka bayi bayi ba ma wadda karbu ko man kada walal akhiratu wallahi lahira khairun laka min al ya yafi maka duniya wala sawfa yudika rabbuka wallahi Allah zai baka zai baka sai ka ce ya ishe ka kaga sai malamai suka ce in ka duba wannan surar da kaga ta fara da rantsuwa sai aka kawo jawabul kasani sai aka zo ana rarrashi sai aka zo kuma ana yi wa manzon Allah tasmiya alam yajidka yatiman fa'awa ba kai ne maraya ba sai Allah ya taro ka ya ɗauke duk wani nau'in maraita tattare da kai wa waje daga ballan Allah ya same ka cikin wanda sun bata suna neman shirya fahada Allah sai ya shiryar da su ga zuwanka wa waje daga ailan Allah ya same ka cikin mutanen da talakawa ne fa agna Allah ya wadatar da su da zuwanka to wannan shine wanda Allah yake girmama manzan Allah ba alaihi wasallam wanda ka ga gashi a alqur'ani annabawa abinda suke fata suke magiya suke roƙa sai ka ga annabi shi kuma ba shi ake yi kyauta da arha annabi Musa da ya samu daman da zai iya faɗan bukatunsa ma Allah sai ce ma Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma annabi Muhammadu bai roƙi Allah ba Allah ke ce alam na shara laka sadarar ashe ba mu yalluwa ta ƙirjinka mun buɗe ƙirjinka mun zuba ilimi da ma'aifa a zuciyanka ba da jibrilu ya zuwa ina da ƙirjinka ya saka imani da haske da ilimi shuka an kalbihi wa ukuri da minu mun dafin inda gasu ya hasken ga'u kamar ilimin amini wa kan buɗe amalan fizik da kun an ba'u alam na shara laka sadarar ashe ba mu yalwata ƙirjinka ba wa wada'na anka wizrak ashe ba mu ɗauke maka laifi ba baka da zunubi ko ɗaya allazi anqada zaharak wanda laufi laifi yake sa mutum bayansa ya yi nauyi amma kai duk mun ɗauke maka wannan wanda a wannan suran kaɗai za ka ga wakilin suna waje tara alam na laka sadaraka wa wada'ana anka wizraka allazi anqada zaharaka warfa'ana laka zikraka to kaga waje tara Allah yake kiran annabi da damirin suna alam na shara laka sadaraka har zuwa ƙarshe za mu ga wannan duka bi girmamawa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam. to haka da ga gurare da yawa wanda Allah da kansa shine yake girmama manzon Allah yake kambama manzon Allah sallallahu alaihi sallam. to haka Allah ubangiji da ya umurci sahabbai to haka sahabbai suka zamo cikin girmama manzon Allah mu zo mu biyo sira na sahabban manzan Allah sai mu ji da aka tambayi sayyiduna Ali aka ce yaya kuke son manzan Allah sayyiduna Ali ya ce wallahi muna son manzan Allah fiye da komai ya ce kai wallahi muna son manzan Allah fiye da yanda mai jin kishi ruwa yake son ruwa mai sanyi idan an kawo masa to fiye da haka muke son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka za mu sake ganin akwai sahabin manzon Allah da kafirai suka masa ƙawanya a jeji suka ɗaure shi da su kashe shi suka ce har sai idan ya aibata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce yanzu yaya kake ji idan da a ce za a kamo annabi a ce an yi masa irin wannan abin da aka yi maka a nan wajen ya ce wallahi da ƙaya ya sauki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi gwara kuna yanka ni gaba gaba har sai na mutu na kare akan kaya ya soki annabi a gida ni kuma ina nan ina gurinku ma'ana haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa Allah ubangiji ya yabe su a cikin alqur'ani yake cewa wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud zalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil kadhalika akhraja shar'ahu fa azarahu فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليجيز بهم الكفار وعلى الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما har a cikin attaura da injila akwai sifofinsu suna son manzon Allah suna girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin nau'in girmamawansu ga manzon Allah idan suna zaune gaban manzan Allah to a adraka uku ka annama ala ru'usihim himun tayr in suna zaune a gaban manzan Allah sai su sunkuyar da kai su yi kurum kai ka ce tsuntsaye ne a sassauke a kansu kaga wanda tsuntsuwa take kansa yake so ya kama ta zai kame ne kaman gunki ko kaman itace to sahabban manzan Allah in suna zaune a gaban manzan Allah adraka julasa'uhu ala ka'annama ala ru'usihim at-tayr sai su sunkuyar da kansu su yi shiru wa idza tawadda'a yakaduna an yaqtatilu ala wudu'ihi in annabi yana alola to wajen tara ruwan manzon alolan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka ce yaki haka suke kokuwa kowa yana son ruwan annabi ya fada a hannunsa domin ya shanye wa ma na kama nukamatan manzan Allah in yayi kaki illa waqa'at ala yadi wahidin min wahidun min ashabihi ha ala wajhihi sai ɗaya cikin sahabbai ya tare wannan kakin ya mulka a fiskarsa kakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya yi aski haka za su kewaye manzan Allah su yi ƙawanya suna ɗibo gashin manzan Allah suna koyewa wanda cikin gashin manzan Allah ne sahabin manzan Allah Khalid ibn Walid ya samu ɗaya daga cikin gashin manzan Allah ko wasu shashi ya saka a cikin hulansa wanda duk lokacin da za a tafi yaƙi da wannan hulan yake neman nasara a gurin Allah aka ce an je yaƙin Yarmouk a Yarmouk aka nemi wannan hulan aka rasa ta bata ya tsayar da kwamandodinsa gaba ɗaya ce ku je sai ku nemo wannan hulan. suka je da ƙyar suka samo hulan. bayan sun samo sai ce zan ba ku labari wannan hulan? da ita nake samu duk nasarar da nake samu wa qala khalid ibn bulkalan suwa fi yawmi yarmuka fa zaka ma huwa iz fihi lin nabi tabarrukan fa zaka haqqun sunna an yubarraka at-tabarani sabitun wa ahmad rawahu hadisan lis-siqati yusnadu kad sannahu nabiyyun mu'azzam fa aqilu an qawli man yuhazziru sahabban manzon Allah wannan gashin na manzon Allah ko kuwa suke yi a kansa so da yawa ma manzon Allah yakan saka su su yi sahu sahu su yi layi ya rarraba musu gashin kansa sallallahu alaihi wasallam to fa haka sahabban manzon Allah idan ka je gurin yaki zaka samu sukan yi rigaye rigaye suna neman mutuwa domin mhm. su ba da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga duk soyayyar da kake yi wa mutum idan mutuwa ta zo ba shi guri kake yi mutuwa ta ɗauke shi ko mahaifinka ne idan mutuwa ta zo to da ka ba shi guri ne mutuwa ta ɗauke shi inda duk son da kake yi wa mutum inda wani abun kara zai fashe to gudu da kai ba za ka san ma ka gudu ba amma sahabban manzon Allah a gun yaƙi tsayuwa suke yi kyan da su ga mutuwa ƙuri da muzu da su shiga gaban mutuwa suna rungumata domin su kara manzan Allah humul jibalu fasal anhum masajimahum ma zara au fihi min kulli mustadimi wasal hunainan wasal badran wasal uhudan usulu hasfin lahum adha min al-wakali المسجد البيدي Humran ba'da ma waradat min al-ida kullu muswaddin min al-lamam haka da su shiga gaban mutuwa su tsaya su ce wallahi fadaina ka bil arwahi law kana yuftada ya rasulullahi wallahi mu mutu a kanka. mutuwa ita tafi mana komai mun fi son mutuwa akan a taba ka haka ya faru a yakin kudu. da sahabbai suka samu jarrabawa a wajen yaƙi. sakamakon saba umarnin manzon Allah shaidan ya shiga cikin sahabbai yana yaɗa farfagandan annabi ya mutu sahabbai suka ruɗe wanda Allah yake faɗa mana isja'ukum min fawqikum wa min منكم وإذ wa izzagatil absaru wa الهناجرة وتظنون hanajira wa هنالك billahi zununa hunalika hunalika tuliyal mu'minuna wa zilzilu a to a wannan ranar shedan da ya fara yada farfagandan annabi ya mutu annabi ya mutu annabi ya mutu sahabbai suka shiga damuwa wanda suka san annabi na raye su bakwai ne kamar yadda ya zo a ruwayan imam al-bukhari bakwai ɗin nan da suke suka san annabi na raye haka ɗai ɗai ɗai ɗai suka yi ta ba da ransu sai da gaba su suka kare, wanda suka rage ba su fi mutum biyu ba sayyiduna ali ibn abi talib da sayyiduna talha su biyu suka rage amma sauran duka wani barde yana fitowa yana yana neman manzon Allah da su shiga kawai su bada kansu annabi ma cewa yake wa zai fanshe ni da ransa sai mutum ya fito ya san mutuwa dai sarai dai fito ya je ya mutu wani ma ya fito ya mutu wani ma ya fito ya mutu wani ma ya fito ya mutu har sai da sahabbai bakwai din nan duka gaba su suka kare saboda mai sabila da kara manzon Allah a wannan yakin ne manzon Allah ya ji ciwo a goshinsa haƙorin manzon Allah ya karye leɗan manzon Allah ya fashe aka samu jarrabawa amma sahabban manzon Allah ba su karaya ba amma wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'u wa su Ba su ji rauni ba sun tsaya kyam كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الهزم لا من شدة الوزن kaga wannan shine yadda sahabbai suke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su wasa wani lokaci annabi yana zaune sai sahabbai suka ga annabi ya tashi ya fita shi daya lokaci ya dade suka ga bai dawo ba to dukansu suna cikin kalak da damuwa sai abu huraira ya tashi ya bi bayan manzon Allah yana son ya je ya ga menene yake faruwa yana bin baya sai ya ga manzon Allah a dan wani fadama hakan nan ko kuma dan wani shinge a bayan wani shinge yana ganin manzon Allah annabi ce me yasa ka biyo ni ya ce ya rasulullahi na damu ne saboda na ga ka fita ka dade baka dawo ba annabi sai ya yi murmushi kaga soyayya annabi ya fita ya dade bai dawo ba an shiga damuwa to a nan ne aka ce annabi sai ba shi takalmin sai ce ka ɗauki takalmi na kaje duk wanda ya ga wannan takalmin ɗan aljanna ne ɗauki takalmi na abu huraira ka tafi duk wanda ya zo wannan takalmi inda ya ce da la ilaha illallah to dan aljanna ne ka bashi albishir dan aljanna in ba annabi ba zai yi wannan ya bada takalmin sai ce takalmin ita ce tiketin aljanna sai shi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya fita yana hanya su Kadu da sayyidina Umar yana ba ma sayyidina Umar labari sayyidina Umar ya ce a'a aka ce sai ya tankaɗi kafaɗan sai ya kwace takalmi sai ai mutane idan suka san wannan sai su bar aiki su zauna kawai ba haka sahabbai suke kulawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a yakin Badar fa sayyidina Abubakar yana neman ɗansa domin ya kashe ɗansa a wurin yaƙi ma'ana ɗa da uba za su fito su yi karo da junansu ɗa yana neman uba ya kashe uba yana neman ɗa ya kashe akan akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga idan haka sahabbai suke a gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su wasa wajen girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sahabbai su ne annabuzajul awwal da za a ɗauki kwatance da samfur na yadda za a girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bisa faɗin Allah lituminu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu وتوكهوه وتسبهوه بكرة وأصيلا yanzu misali idan muka ɗauki sayyiduna Ali ibn Abi Talib sayyiduna Ali ibn Abi Talib fansar da rayuwansa yayi lokacin da manzon Allah zai yi hijira menene fansar da rayuwa shine da zai yi hijira annabi zai yi hijira annabi sai ya ce masa sayyidina Ali ya hau gadansa ya kwanta wanda a daren da manzon Allah ya fita an ba da kontraki ga waɗanda duk suka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a ba su kyauta mai tsoka yan daba suka je suka kewa gidan manzon Allah da su kashe shi sayyidina Ali ya sani amma ya hau gadon manzon Allah ya kwanta ya rufu wanda za a iya zuwa a kashe shi saboda ana neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma haka ya sadaukar da kansa sayyidina ali ibn abi talib a yaƙin gazwatul ahzab aka samu wani kafiri bayan an tona wannan babban kandagudin ya zaburi abin hawansa dokinsa ya tsallake wannan ɗin da ƙyar, sabila da manzon Allah ya ji labari ga mushrikai sun shirya yakin bazata sun zo domin su haɗa kai da yahudawa su zo su warware alkawarin da aka kulla da yahudawan nan su zo su yi wa manzon Allah cin amana annabi sai ya ce ya shawari da sabon sa kuke gani salmanul faris sai ba da shawari ya ce mu tona babban ganuwa mu kewaye madina mm. to nan ne dama aka ce wajen tonan ganuwan ma an samu wani fa'an dutse da aka yi ta dukan dutsen aka rasa yadda za a yi a fasa aka yi aka yi ya fashe fashewa annabi ya ce to ku bani guduma annabi ya karɓi guduma ya fiki dutse sai ga walƙiyan wuta ya tashi a dutsen fa annabi sai ce na ga kisra an ce al'umma na za su bude kisra annabi ya sake bugawa annabi ya ce na ga rum sahabbai na da su bude rum za mu bude rum munafukai suna gefe suna munafurci suna ce ku ku ji ba wanda ya hijira ya gudu daga garinsu su ya zo hijira nan shine yake ce ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza kai kenan Allah ya bawa manzon Allah labari annabi na bugawa nan uku sai dutsen ya tarwatse ya fashe saboda haka annabi yana da ƙarfin gaske to a wannan yakin aka ce wannan kafiri wani kafiri jarumi ya ƙetare wannan ramin da kyau yana kirari ma kansa yana cewa zai tare shi sayyidina ali ibn abi talib ya shiga zai tare shi aka ce wane ne fa yace ku bari wane ne fa yace ku bari wane ne fa sayyidina ali yayi gaba da gaba da shi aka ɗau wasu awanni ana buga yaki can sayyidina ali yayi sama da shi ya fara shi gida biyu kamar yadda ake raba katako annabi ya ce Allahu akbar sahabbai suka yi kabbara ana wannan kabbaran tsoro ya cika zuciyar kafirai a nan suka je suna jira ma iska ya zo mai ƙarfi ya kikifar da tantansu ƙarshe ne suka koma da hazima babu da su sayyiduna abubakar radiyallahu anhu lokacin hijira ka duba shi ma irin sadaukar wanda ya wanda ake neman sa za a kashe shi yaushe za ka haɗa kai da shi amma sayyiduna abubakar ɗan kasuwa ne da iyalansa da matansa da gidansa ya bar matansa ya bar iyalansa ya bar komai ya fito ya bi zan Allah ana tafiya a hanya akwai wanda aka saka shi ƙwararru wanda suka san taku ƙwararru wanda suka san takun sawu wanda suka san hanya aka ce to ku bi sawun manzon Allah aka samu wani shaidani sunansa suraka kafin ya musulunta ne shaidanin mamman. wanda ya iya sanin taku na kafafuwan mutane ya bi manzan Allah ya je ya tarar da manzan Allah da sayyidina Abubakar aka ce sayyidina Abubakar idan yayi gaba sai ya dawo baya in yayi gaba sai ya dawo baya annabi ya ce wannan wani irin tafiya kake yi ya ce ya rasulullahi idan nayi gaba sai in yi tunanin kar maki ya zo ta baya in nayi baya sai in yi tunanin kar maki ya zo ta gaba suna wannan halin sai ga suraka ƙarfa ne kuma jarumi ne sidina abubakar yana ganin sai juya ya ce ya rasulullahi ga suraka annabi da ya juya sai ya ce ƙasa ki kama kafan dokin suraka shine waqta fa israhu suraqatu fastahawattu fil ardi safinin safinin jarda atawal arda was samawati ula fawqaha lahu isra'u ko inji al-busiri suraka ya ji sawun manzon Allah ya zo amma da manzon Allah ya dace ce kasa ki kama shi kasa ta kama kofatan doki sai yayyen ya kwace ya gagara ya ce to ka bani da zumunci ka bani na koma annabi ce to je ka har ya zuwa zai koma ya tuna da raƙuma ɗari ba aka saka ma duk wanda ya zo da manzon Allah ko a mace ko a ya ce kai ba zan bar wannan bonus din ya wuce ni ba ya sake dawo. ƙasa ta sake kama dokin sa. daga ƙarshe ya ce ni fa an ce za a bani rakuma ɗari na zo da tunda ban samu haka ba kai ne za ka bani annabi ya ce ka je na maka alkawarin kambun da yake kai kisra kambun zinari sai ya ɗauki maganan almara yana tunanin ga wanda zai fita daga garin su hijira shi ne zai bani kyautan kambun wanda ya fi kowa ƙarfin sojoji a duniya sai ya ɗauke ta almara amma kuma bai san alƙawarin annabi ba a lokacin wa a akastal ahada aw ka fajli'u qawlika zimmatu wa wafa'u sai gashi a zamanin sayyidina Umar an je an bude fadan Kisra ya zajar an kwaso zinare da lu'ulu'u da ganima da kambun da kayansa na zinare sayyidina Umar ya ce ku bashi sabila da a cika alƙawarin manzon Allah lokacin suraka ya musulunta amma darasin da za mu ɗauka a nan sadaukarwar sayyidina abubakar sai ga sayyidina abubakar an je kogo na dutse sayyidina abubakar kafin annabi ya shiga cikin kogon sai da sayyidina abubakar ya shiga ya caja kogon gaba ɗaya ramuka da yawa a cikin kogon aka yi ta nemo abubuwa ana toshe ramuka aka toshe ramuka gaba ɗaya Karshe ma ya yaya mayafinsa ya yaga ya toshe wani ramu. wani ramin aka rasa abin da za a toshe ƙarshe ya saka kafansa ya yi waiji ya toshe ramu sannan ya ce mazan Allah shigo tsakaninsu da mazan Allah fa shekara biyu ne amma a shekaru irin na duniya tsakaninsu da manzon Allah shekara biyu ne annabi ya girme shi da shekara biyu shekaran haihuwa ke nufi amma kaga yadda yake bin mazan Allah yanzu yau idan kai ne wani abu ya taso kuna tare da sa'anka ba zai sadaukar maka ba wani abu ya faru zai da a ce wani wani ai sa'an abu ne ai wani ai yaro ne karami sa'an abu ne ba ko amma sai ina abubakar ka duba sai ya mai da kansa yaro ya mai da kansa mara wayo ya ajiye wayansa da dabaransa da shekarunsa da komai ya toshe kafansa annabi ya shiga kogon ya kwanta sai na abubakar ya miƙe kafansa annabi ya saka kansa akan kafansa macijiya a cikin kogon ta fito ta yi ta saran sai na abubakar sai da ta masa sara bakwai wallahi sai na abubakar ya iya daga kafansa ya iya daga kafansa gumi ya cika fiskansa gumi har yana daga ya daga a fiskan manzon Allah a nabi farka ya ga sai na abubakar cikin zubi sharkaf sara bakwai maciji ta masa bai daga kafansa me yasa ya ki daga kafansa ba kawai ya ki daga kafansa akan kar macijin ta fito ta sara annabi bane a'a ya ki daga kafansa ne akan kar annabi ya motsa kafansa annabi ya tashi a bacci baccin annabi na wannan lokacin ya fi masa ransa shine abin da al yake faɗa mana fasiliku fil gari was-siddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma fil gari min alim zannul hamamu wa zannul ankabuta ala khairil bariyati lam tamsud wa lam tahum wiqayatul lahi أغنت أم مضاعفة من الدروع وأن آل من الوطن ga manya-manyan kafirai sun zo gungu guda suka hau kan dutsen ga su annabi amma kuma ba su gan shi ba wata famin humu ala mara mar'ahu wa min shiddati zuhuri khafawu ga su ga annabi wasu malamai daga arubai ma suka ce saƙan giza-giza da suka ce saƙa ne ba saƙan giza-giza ba ne gemun annabi suka gano ƙoyin kuciya da suka gani ba ƙoyin kuciya ba ne ƙwayoyin idan annabi suka gani ba wani kuciya a gurin ba wani ƙoyi a gurin ba wani eh, eh, eh, saƙan giza-giza a gurin in ji wasu daga arubai sai jinan abubakar da ya gansu ya ce ya rasu da ga sunan za su gan mu fa ɗayansu yana kallon ƙasan kafansa dai ga annabi sai ya yi murmushi ya ce ma zannuka bisnayillahu salisu kuma me ya tsammanin ka da mutane biyu wanda Allah ne na ukunsu me ya tsammanin ka Sadina abubakar yana ta makyarkyata amma annabi shi ya san Allah zuciya na cike da sanin Allah annabi ko Shi shine fasidiku fil gari الصديق لم يلبث ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا lokacin da yake faɗa ma abokinsa a nan ne malamai suka ce duk ƙur'ani babu wanda Allah ya kira shi da sahibin manzon Allah sai sai dina Abubakar kowa in aka ce masa sahabin annabi to a hadisi ne aka gane shi sahabi amma a ƙur'ani ba a ce ma kowa sahabi ba sai sai dina Abubakar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana anan malamai sai suka ce arufai sai suka ce masana suka ce to abin da zai nuna maka a nan shine isan Allah Allah ne a alƙur'ani yake ce inna auhanal biyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamuna gidan da ya fi kowane gida walakanta gidan da ya fi kowane gida rashin ƙarfi da ƙargo shine gidan gizo-gizo wanda za ta yi wata tana sakawa ana zuwa ana haka an yayi in ta saka ba zai hana a ga abin da ke cikin gidan ba ta dai gidan amma ba zai hana a ga abin da ke cikin gidan ba da Allah ya tashi kara annabi sai ya kara annabi da sakan gidan gizo-gizo dan a nuna maka ba wai manya-manyan abu bane zai iya kara mutum Allah zai iya kara mutum da abin da ake gani shi ya fi komai rauni shine wiqayatul lahi an mudha'afati idan Allah ya kare ka to ta wadatar ga barin rubanye min turu na silke wa an alin min al ko manya-manyan benaye Allah zai iya kare ka ga barin makiya da abin da shi da shi fi komai walakanta kaga sai dina abubakar sadaukarwarsa ga annabi wani lokaci annabi ya ce kowa ya kawo abin da za a karfafi addinin Allah da shi ma'ana kowa ya yi infaki ya kawo abin da yake da shi na dukiyarsa kowane sahabi ya kawo nasa sai dina umar ya kawo nasa annabi ya ce mai kabari ba gidanka kai ce na raba dukiya na kashi biyu ne na kawo rabi na bar mai iyalai na rabi annabi ya saka albarka sai dina abubakar ya kawo nasa annabi ya ce me ka bar mu gidanka ya ce na bar musu Allah na bar musu manzan Allah duk abin da yake da shi ya tattara ya kawo manzan Allah kai akwai ranan da annabi yana yin intabiyun masahabbansa yana tambayan su ya tambayi saidina abubakar ya ce abubakar me ka fi so a duniya Saidina abubakar ya ce aljulusu bayna yadayka wan nasru ilaika wa infaqu mali na fi son in ga ina zaune a gabanka bai ce na fi son aljanna ko na fi son eh, eh, dukiya ko na fi son matan a'a sai ce na fi son zama a gabanka ina kallon fiskanka sannan ciyar da dukiya na a gare ka Ba haka da ka samu duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke sadaukarwa ga annabi Muhammad lokacin fatku makkata sayyidina abubakar da aka bude garin makka babansa tsoho dan shekara ɗari ya je gida ya ɗauko babansa ya zo da shi a hannu babansa da ƙyar yake tafiya annabi ya ce ba za ka bari mu je gurinsa har gida mu same shi ba Sayyidina abubakar ya ce ina wane shi muhammadu rasulullahi ya je gurinsa babansa ya kamo babansa ya ce zo kai imani da wanzan allah sallallahu alaihi wasallam sayyiduna usman sayyidina usman ibn affan radiyallahu anhu da aka tashi za a tafi yakin tabuka da za a tafi yakin tabuka gyara ake ne da za a tafi yakin tabuka sayyiduna usman da aka ce kowa ya kawo abin da zai kawo na gudumawa sai dina usmani da ya tashi sai ya kawo raƙuma dubu ɗaya kowane raƙumi da guzurin wannan raƙumin sannan duk wanda zai hau raƙumin za a bar masa guzurin da zai bari a gidansa raƙumi a ranar da manzon Allah ya kwana bismillah manzon Allah ya kwana tun farkon dare har gari ya waye har gari ya waye annabi yana addu'a ga sayyidina Usman har gari ya waye annabi yana ce ma darra Usman ma fa'al ba'da yau daga yau duk abin da sayyidina Usman yayi ya ci bilis babu abin da zai taɓa sa a gurin Allah Abu Dujana a yakin Uhudu manzon Allah ya faɗi a rami kafirai suka ne suka yi ƙawa a ramin suna harba kibiya abu dujana ya hangi kafirai ya zo ya fasa su ya shiga ya fada a ramin ya kwanta a bayan manzon Allah ya rufe manzon Allah an masa kifiya ya fi ɗari bai matsa ya kauce kibiyan ya zama annabi ba kifiya ya fi ɗari abu dujana da aka ciro shi jikinsa yadda ka san jikin bushiya bushiya ne jikinta ko ina kaya ko to yadda ka san jikin bushiya haka ake zara kayoyi a jikinsa da kibiyoyi ka duba yadda sabon manzon Allah suka kara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka girmama manzon Allah dole ne kuma girmama manzon Allah ba da iyaka lokacin da manzon Allah ya wafati fati sayyidina Umar da ya zo ya buɗe fiskan manzon Allah ya gani ya ce ya Rasulallah kai ne wanda Allah Ubangiji ya turo ka al'umma suka yi imani da kai bisa ƙanƙantan shekarun da kai a duniyan ma gaba ke ɗaya ga annabi Nuhu ya shekara dubu babu hamsin yana da da'awa amma Allah yana cewa ma amana ma'ahu illa qalil amma kai kuma gashi a ƙanƙantar shekarun da ka zo da awa al'umma sun yi imani da kai ya rasulullah kai ne wanda kana yin khutba a masallaci kana dafa kututturen dabino ka saka aka yi maka mimbari da kabar hawa da kabar dafa wannan kututturen dabino sai aka ji kututturan dabinan nan yana numfashi yana kuka saboda soyayyarka ya ce wa ummatuka aula bil halawi ilai al'ummanka su ya fi cancanta su yi kuka yau idan ga kututturan dabino saboda ka bar dafa shi yana yin kuka sai da ka sako ka zo ka saurare shi ka ce masa kukan me yake yi ya ce kana taɓa ni ina jin daɗi ka bar taɓa ni annabi ya ce me kake so ya ce ina son in ci gaba da abokantaka da kai annabi ya ce kana son in dasa ka a bishiyar aljanna ko in shuka ka ka sake fitowa ya ce ina son ka dasa ni a cikin bishiyoyin aljanna ya ce ya rasulallah kai ne wanda ‘yan wuta suna wuta suna kuka suna neman ɗauke ka suna ɗan da na sani suna ce ya laitana a ba'an Allah wa a ba'an Rasul ina ma mun bi ka ya rasu Rasulullah ina ma mun bi Allah ina ma mun bi manzon Allah ya Rasulullah kai ne wanda aka saka dafi a cikin nama aka baka naman ya ba da labari ya ce ni an saka dafi a cikina ya rasu Rasulullah sai jina Umar yake yin wannan kirarin da manzon Allah sallallahu alaihi saboda haka a girman manzon Allah babu iyaka hatta matan manzon Allah Allah baya daga kafa ma'ana Allah baya saurara musu wajen kare haƙƙin annabi da matsayin annabi Allah da ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam turji man tasha'u min hunna wa tuwi ilayka man tasha ko in kaga dama ka ce wance ne naka idan kaga dama ka bar wanda ka ga dama a cikin matan ka ma'ana annabi idan ya ga dama zai iya duk matan duniya annabi zai iya kowace mace ce annabi ya ganta zai iya ce ta zama matarsa ko ta zama fani sa tallaka min dunin mumini har sai da Aisha tana cewa manzon Allah ma ara rabbaka illa yusari fi hawaka kai ni dai na ga ubangijinka yana maza maza ga abin da kake so ya baka wannan abu saboda hatta auratayya mace yau manzon Allah in ya ganta kawai ya ji ta zama matarsa ta zama matarsa kuma in ya ga dama in zai iya tarewa a ɗakin wata sai ran da ya ga dama ya bar wannan ɗaki matan manzon Allah da suka fara gori irin na kishi da sauransu ba ga gargadin da Allah ke musu ba cikin suratu suratu talaqi asa rabbuhu in dallaka kunna an yubaddilahu azwajan khayran min kunna muslimatin muminatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkar yace kuma mai da hankalin in kuka sake manzon Allah ya sake ku to Allah zai sanja masa da wanda suka fi suka fi ku musulunci suka fi ku imani suka fi ku bauta suka fi ku tsoron Allah da mata budurwaye da zaurawa sai wanda annabi ke so Allah zai bashi a wani ayan Allah ya ce ya nisa annabi in kun kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna summa usabihukunna sarahan jamila daɗin duniya kuke so da jin daɗin duniya to ku zo a ba ku abin duniya sai ku zo ku ji daɗin je ku ku abin ku in kuma tsoron Allah kuke so to ku zauna da manzon Allah to duk wanda ta auri manzon Allah ta samu ta zama matan manzon Allah ta zama matsayin da fa ita uwa ce daga cikin uwayen mu'minai uwan kowa ne ita hakin mu'minin ya nisa annabi lastunna ka ahadin min misali kuma irin sauran mataye bane ku na daban ne cikin mataye annabi wa auladul mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum matan manzon Allah iyayen kowane nuna hana. saboda bai sani da matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma a haka manzon Allah yake zama da matansa zama mai kyau zama na tausayi zama na jin kai zama na lallashi zama na lallabi wanda har Manzan Allah yana cewa idan Aisha tana fishi da shi yana ganewa irin kishi na mata ɗin nan mata tana kishi da mijinta annabi ya ce idan na ji ta ce wa rabbi ibrahima to na san tana fushi da ni amma na ji ta ce wa rabbi muhammadin to na san ranan babu wani damuwa idan tana fushi da manzon Allah irin kishi su na mata sai ta ce wa rabbi ibrahima a rantsa da ubangijin annabi ibrahim ga annaba a gaban ce na kai da fushi take yi annabi sai ya lallaba ta wa yaddimu lil ahalina yaksifu na'lamu yana hidiman wa iyalansa ya yi ɗauraya wankin kaya kenan ko ya hura wuta na murhu ya je aika ya ɗinke rigansa ɗinkin maho duk manzon Allah yana yi sallallahu alaihi wasallam wannan idan aka ce maka annabi Muhammad to an ce kurun gus Iya kan maganar kenan in an ce manzon Allah to sai dai ka ce sadakallahu alazim a bar magana komai ya kare a gurin manzon Allah girma ya kare matsayi ya kare kyau ya kare kyawawan halaye ya kare duk abin da zaka faɗa na kamalan insaniya ma'anawiyansa da hisiyarsa to ya kare a gurin manzon Allah saboda haka Allah ya kara mana san manzon Allah fa huwa allazi tamma ma'anahu wa sun mastafahu habiban bari'un nasami shi ne wanda ma'anansa da suransa ya cika sannan Allah ya zaɓe shi habiban lahi munazzahun an sharikin fi mahasinihi fa jawharul husn fihi ghairu munqasimi ba yi da abokin tarayya cikin kyautaninsa manzon Allah gol ne wajen kyau kan manzan Allah ba a rarrabe ba da amadda atun nasara fi nabiyihimu wa hakun bima shi ta manhan fihi wa fakini ka bar abin da nasara suka faɗa ma annabin su suka ce shi Allah ne amma ka faɗi duk abin da ka ga dama na girmama manzan Allah ka kyautata magana wansib ila zatihi ma shi ta min sharafin wansib ila fadlihi ma shi ta min izamin ka dangana ma zatin annabi abin da kaga dama na girma ka dangana ma kadarin annabi abin da kaga dama na ɗaukaka fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa ya'ribu anhu ko fa yu'ribu anhu nahdikum bi fani alalan manzon Allah bai da iyaka balle mai furci da baki yayi liqrabin sa ya bayyana shi yayi filla filla da shi launa sabat qadrahu ayatuhu izaman a hayasmuhu hina yidu adari sulmani da darajar manzon Allah da mu'ujizozinsa sun yi daidai da matsayinsa to sunan annabi zai rayar da diddigaggen kashin da yake kabari lam yamtahinna bima ta'ayyal uqulu bihi insan alaina falam nartab wa lam nahi bai jarrabe mu da abin da hankalinmu ba zai iya ɗauka ba sabila da shi harisun alaikum ne bil mu'minina rahim falam nartab ba ko kwanto walan nahimi ba mu yi zarin mu nemi abin da ilimin mu ba zai ɗauka ba a ayal wara fahimana haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam su kansu sahabbai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya yi su yace wa yusiluna ala anfusihim walau kana bihim khasasa idan wani abu ya zo na duniya sukan zaɓi ɗan uwansu akan kansu ai akwai tarihin da aka ce abun yaƙi ne ruwa ya ƙare ga wanda suke jin kishi masu miƙe a jikinsu suna kwance suna gargara kowa yana ce ruwa ruwa ruwa ruwa wani ya samo ruwa da ƙyar ya kawo ma babansa ɗan ƙanƙani ruwan ya ba ma babansa babansa ya ce ka ba ma na gaba na ya fi ni bukata ya kai ma na gaba na gaba ya ce a ba ma na gaba ya kai ma na gaba kafin a je kan na goma a juyo gaba ɗayansu sun mutu saboda yanda in wani abu ya zo sukan zaɓi su ya samu to amma in daga hannun annabi abu da yi zaɓen wani ya samu riƙewa suke yi haka a cikin alhadisin hadisin imamu tirmidhi ingantaccen hadisi hadisin khalid da abdullahi ibn abbas sun shiga gidan maimuna maimuna ta kawo manzon allah madara manzon allah ya sha madaran sai ya ba ma sayyiduna abdullahi ibn abbas da ya ba shi, annabi sai ya ce kuzuhu fa huwa laka wa in shi ita A asarta bihi khalidan ka ɗauka naka ne in ka so kuma ka ba ma khalid sai ya ce ma kuntu li usira ala su'uli rasulillah ni ban isa annabi ya rage abu in zaɓi in ba mu wani ba ya shanya sa. ba su zaban wani in dai a sauran manzan Allah ne shi sa da a ce maka an yi wa manzon Allah kaho an ba mu sahabansa ya je ya zubar da jinin yana shan fana ya shanye wannan satin da muka ina ka zubar da jinin yace na zubar da shi abu da ba wanda ne gani ko ka shanye ne yace ba kai ba wuta wuta ya haramta wa naman ka saboda jinin sai hadu da jinin manzon Allah da aka sallamo ma a daren sai da aka annabi yayi ba wali ya ajiye sahabiyarsa ta dauka ta shanye annabi da safe ce a zubar da wani ruwa a kaskon nan bawali ne ta ce to ai ni ko na kishi na shanye kin shanye ne maimakon ta yi ta burtsu na fuskanta ta ce ina lillahi ta kama kakala kakala amma ta ce 'Aiko, ban taba jin ma ruwa mai daɗi sa ba annabi ya ce to babu ke babu ciwon ciki don huta ina ma mu samu mu sha shi tsinanin da yake ce da shi da annabi ne suke ya matarsa ta taba shan fitsarinsa in ta sha sai an mata tiyata eh an ta sha ta sha guba makanta aka shanye fitsarin manzan Allah kuma aka zauna kalau saboda haka kun ga albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi na so cikin sahabban sa sabida su sahabban ba su ganin su da manzan Allah da suke suna daukan annabi shi wani igiya ne shi silatul wasli ne bainal khalqi wal haqqi shine mai tsada su da Allah saboda haka duk abin da ya fito daga gurin manzan Allah to abu ne mai tsarki a gonsu in yayi kaki su shanye in yayi bawali su shanye idan manzon Allah yana alola su tara ruwan idan annabi yayi gumi su katsa gumin ba abin da suke bari na manzon Allah har farci cinyewa suke yi Allah ya sa mu ga manzon Allah laitahu qasani bi ru'yat wajhi zala an kulli man da'ahu shaqa wanda ya ga manzon Allah ya gama kallo wanda ya samu manzon Allah ya samu abin da babu wani rashin rabo har abada tattare da shi wallahi la tulfi li ahmad saniya fa ahmad fardun jawharun la yuqassam fa nash'atuhu khanziyatul haqqi wahdahu bidhaka atana qasimun wa muqassam haka manzon Allah yake saboda haka Allah ya kara mana san su mu tsaya a nan saboda da akwai gajiya muna roƙon Allah waɗanda suka shirya wannan taro Allah ya ba lada Allah ya da alkhairi wannan zumunci da muka kulla Allah ya bar wannan zumunci waɗanda suka zo daga nesa Allah ya mayar da su gida lafiya Allah ubangiji ya ƙara mana ƙaunar manzon Allah wannan babban shehi malami bijimin malami babanmu kuma malaminmu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ubangiji ya ƙara masa tsawon rai mahaifinsa malamin mahaifina ne mahaifina ya ce min yayi karatu a gurin mahaifinsa lokacin da yake karatu a gun mahaifinsa aka haifi wani a cikin gidansu cikin kannansa sunansa Junaidu. Babanmu ya ce a nan ya ji sunan ya zo ya raɗa wa ma. Kuma mahaifinsa abokin kakana ne, Shehu Ibrahim Shaddadu. Kuma mahaifinsa malamin shehi na ne Shaddahir Usman Bauchi. ga ai ta ko'ina idan na waiwaya a nan matashi ne ta ko'ina kwanciya zai yi kawai wai za ra'aita dan mara'aita da ɗiban umurkan kabira Allah ya saka muku da alkhairi Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi kowa Allah ya biya masa bukatansa Allah ya sada mu da manzon Allah Fatiha da salatu Fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم